أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu a yau kamar kowace rana a wannan wata na ramadana za mu ci gaba da gabatar da bayanai a cikin alkur'ani mai girma wanda shi ma a yau insha Allahu tabaraku wa ta'ala za mu tashi aya ta tamanin da bakwai daidai a cikin suratul yunus a wannan aya ta tamanin da 87 a cikin suratul yunus bayani ne wanda allah tabaraka wa ta'ala zai mana kan yadda dan adam zai tserar da kansa kuma yadda dan adam zai tsira a matsayinsa na mutum ya tserar da kansa ya kuma tsira da imaninsa domin mafiya akasarin lokaci daga lokacin da ka ce la ilaha illallahu to za ka samu wasu abubuwa kuma suna ƙoƙarin yaƙar wannan imanin naka to shi sa ɗan adam sai ya yi ƙoƙari a matsayinsa na ɗan adam tukuru don ya ga cewa wannan imanin nashi ya samu kariya kan nan na biyu baya zama laifi ɗan adam ya yi gudun tsira da ransa kuma ya ɗauki matakai waɗanda suka dace don ya ga ransa ɗin ya kubuta daga wani wanda yake nema ya salwantar da shi to duk da kun ga a baya mun yi bayani akan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala to duk da ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda adam Musa alaihi salatu salam ya yi kira ga waɗanda suka yi imani da shi na cewar in dai imaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala na gaske ne to su dogara ga Allah maɗaukakin sarki in sun kasance musulmai to wannan dogaro ga Allah ɗin baya hana kuma ɗan adam ya ɗauki matakai na kare kansa ya kuma ɗauki matakai na kare wannan imanin da ɗan adam yake da shi domin abin da ya fi mahimmanci na farko a rayuwar bil'adama to shine ɗan adam ya rayu idan ɗan adam ɗin ya rayu to abin da kuma yake zuwa a gaba to shine ɗan adam kuma ya ji zuciyarsa ita kuma ta zama rayayya idan zuciyarka ta rayu to shine kuma ka zama cikakken mutum shine ka zama musulmi to shine a wannan ayar Allah tabaraka wataala zai mana bayani akan irin matakai wanda ake iya ɗauka domin a ba kai da kuma imani tsaro to shine Allah tabaraka wataala yake cewa وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين to anan Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhaina ila Musa wa akhihi Harun Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa mun yi wahayi zuwa ga annabi musa da kuma ɗan uwansa wannan haruna ne na faɗa domin ɗan adam abin ya fito masa a fili to allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayi ga annabi musa alayhi salatu wassalam da kuma haruna ɗan uwansa to allah ubangiji ya masa wannan wahayi ne lokacin da kunci ya yawa da kuma takura daga wajen fir'auna da kuma jama'ar fir'auna na ganin sun kai banu isra'ila wata irin gaba da za su iya rasa rayukansu kuma su rasa imaninsu to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi wannan wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya masa to shine wani mataki ne da Allah ya ce ya ɗauka domin ya samu kariya ga kansa da kuma su wa'annan da suka yi imani da shi to wannan sunna ce ta annabawa da suka shuɗe a baya na cewa kowane annabi na ɗaukar mataki na ganin cewar ya tsira da ransa kuma yana ɗaukar mataki na ganin cewa ya tsira da imaninsa to shine Allah Ta wa wata nan gure yake cewa ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi an tabawwa'a li kuma bi misri buyutan to Allah tabaraka wata yake cewa da shi ne ku dauki ku yi tanadi wato na wasu gidaje wanda zai zan gidajen ya ba ku kariya a cikin garin misira ta inda za ku samu ku ɓuya domin lokacin kuma ana farautar su guda-guda to fitowarsu kuma a fili kuma illa ce gare su to sai yake cewar allah maɗan sarki ya yi wahayi gare shi kuma wannan wahayi ne allah ne yake faɗa maka an yi wannan wahayin to wannan wahayin to shine su tanadi kowa ya je ya nemi wani gida ga a cikin garin misira wanda zai zama kariya gare shi to kowa sai ya shiga cikin wannan gidan ya buya waje alu buyuta kuma ƙibla kuma ku sanya waɗannan gidajen naku ta zama ita ce ku. kenan ba sai kun fito waje kun yi sallah ba ku zauna a cikin gidajenku ku yi sallah ba sai kun fito wato biya a wannan lokacin ba ba sai kun fito cikin gurare gine-gine ko kuma inda aka tanada domin ibada ba to amma sai ku riƙe wannan gidajen naku kenan idan masifa ta yi masifa to akan jingine shigowa wasu gurare a taru domin a aiwatar da ibada to sai kuma a buya a cikin gidaje idan ya kasance fitowar akwai illa da kuma fitina a cikinta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana tintintini cewar wata gaba in ta zo ta rayuwa wadda ta zama akwai fitina a cikinta to ana buƙatar bil'adama ya lizinci ma gidansa kawai to shi yasa zo a cikin wani hadisi wanda abu dawuda da kuma ahmad ibn hanbal suka rawaito daga wajen abdullahi ibn amr bin as yake cewa wata rana suna zaune a kewaye da manzan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzan allah ya ambaci fitina to da manzala kuma ya ambaci fitina sai manzala suke cewa a lokacin da kake gani al'umma sun watsar da yarjejeniyar su kenan ba su mutunta wata yarjejeniya kan nan na biyu amana ta zan ta yi sauƙi kusan babu ita ta ƙare kan nan kuma al'umma suka zama haka za kamar haka to sai manzan Allah ya haɗa tsakanin 'yan yatsunsa sallallahu alaihi wasallama to lokacin da manzan Allah yake ambaton wannan to shi kenan sai abdullahi bin amur bin as sai yake cewa ni kuma sai na miki sai na zo kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai nake tambayarsa nake cewa ya rasulullahi idan wannan lokaci ya zo yaya zan aikata ya rasulullahi ya ce na baka Allah ubangiji ya sanya in zama fansa gare ka ya rasulullah amma me kake so in yi sai manzala ke cewa ilzim baitak to sai ka lazimci gidanka ɗakinka ka yi zamanka domin fitowa kuma zai zama maka fitina ya ce to sai ka lizimci. ɗakinka ya ce kuma bayan wannan kuma sai ka kame harshenka kada ka zan kana magana kowace magana ta fito daga harshenka sai ka faɗa domin lokacin fitina idan ta zo to kuma ɗan adam ya yi taka tsantsan da abin da zai fito ya furta a bakinsa ya ce to kuma bayan wannan ba kawai lizimta harshenka ba to shine ka riƙe abin da ka sani kannan ka watsar da abin da kake kyamata wannan ma bata tsaya a nan ba sallallahu alaihi wasallama to sai yake cewa bayan lizimtar gidanka na farko kenan da kuma wa'annan abubuwan da na ambata to sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewar dan adam kuma sai ya iya ƙoƙarinsa ya damu da al'amarin da ya dame shi shi kan kuma ya watsar da abin da yake kuma ya damu sauran mutane ga baki daya kenan duk lokacin da za ka tattauna kan wata magana ya zama magana ce da ta shafe ka kai ba ana nufin ka watsar da al'umma ba ga baki daya to amma ka yi takatsantsan cikin shiga cikin al'amari na al'umma ga baki daya to wannan shine magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake gayawa a murdan as a lokacin da in aka fada a cikin fitina ya zai yi sannan sallallahu alaihi wasallam na faɗa wani sahabi akan shi ma lokacin fitina in ya taso ya ce ya zan yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da wannan sahabin sai ce idrib bi saifika uhudan sun majlis fi baitik ya ce ka ɗauki takobanka ka sari dutsen uhud da shi a wata ruwa da ke ce hatta yan kwafi har sai takobin ya karye kenan babu kai ba fitina ba kai ba neman wani da yaƙi domin fitinar ta taso ba ka sanin mai gaskiya kuma ba ka sanin mara gaskiya Ita to sai ka ɗauki takobinka ka doki dutsen uhudu da shi in ka doka sai takobin ya karye sun majalis fibetik to sai ka koma gidanka ka je ka kwanciyar ka hatta ya atiya ka yadin qati'a har sai wani hannu wanda ya wuce gona da iri ya zo ya same ka a inda kake to a wannan gaba kuma sai ka ɗauki mataki na kare kanka aumaniyatin ya qadiya ko kuma wani hukunci na Allah hukunta maka wani abu na mutuwa in ta same ka to kenan akwai wata gaba da in dan adam ya zo a rayuwa to abin da ake bukata shine ya lizumci gidansa in akwai tsoron fitowarsa akwai fitina imam malik lokacin da wato ainihin su abdullahi da kuma su ibrahim ibn hassan ibn hassan ibn ali suka fito aka dinka wani fitintunu akan khalifanci a garin madina imam malik zaman sai a gida ma gaba ɗaya daina fitowa saboda lokacin fitowar kuma za ta yi wa bil'adama illa to shine annabi musa alaihi salatu wassalam a wannan guri yake faɗa mana yake cewar su waɗannan mutanen su je su lizimci gidajensu domin haka allah tabaraku wa ta'ala ya masa umarni kan nan kuma su sanya gidajensu ɗin ya zama ƙibla shine su yi sallarsa a gida ba sai mutum ya fito waje ba yana daga cikin babban kuskure mutum ya ga cewar yau ana wata fitinar da in ya fita waje ya sallah zai iya samun matsala to kuma dan adam ya ce shi wajibi ne sai ya fita to shi kuma addini ba a so ka kai ƙasa to shi kuma kullum addini kare ka yake yi in ka ga a kowanne magana sai ka zo manka a gida ka je kai sallar ka to shi sa idan ruwa ya ruwa sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni ya ce mai kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum wannan ba ruwa ba ne ma wanda yake kisa a'a ruwa ne wanda ake kallon dan adam zai jike kuma wala Allah ya samu wani illa ga jiki nasa to sai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hikimarsa da kuma tosayinsa sai ya sanya hukunci za a iya kiran sallah sai a ce da al'umma kowa ya sallah a cikin gidansa to balle kuma a ce yaƙi ake yi ta inda an hana ku fitowa daga cikin gidajenku ko kuma an ka fito wani abu zai iya faruwa gare ka to ita shari'a ta baka dama kai zaman ka a gida in ka zauna a gida gidan naka ya zama maka masallaci har sai lokacin da wannan fitinar ta kau domin ka rayu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana anan da kansa sai yake ce da su to wa aqimu salata to sai kuma ku tsaye da sallah kenan kada ɗan adam ya ce tun da ya zauna a gida kuma shi kina a'a yanda yake yin sallarsa a waje yanda yake yin ibadarsa a cikin masallaci to a cikin wannan gidan to shi ma fil adama sai ya aikata wannan abu. ya tsaye da sallah domin babu wani abu wanda yake fifita dan adam a duniya kuma yake ba shi mafita a lahira irin tsayar da sallah umar ibn khattab da kansa yana gaya wa ministocinsa yana ce da su inna ahamma amrukum indiya ce as-sala dukkanin al'amarinku babu wanda ya fi mahimmanci a wuri na fiye da sallah ya ce da haka duk mutumin da ya kiyaye sallah kuma ya kiyaye a kanta hafiza dina to wanda mutum ya kiyaye addininsa wa man aha wanda kuma wannan ibada ta sallah dan adam ya kuntata ta to fa huwa lima a adhiun abinda bai sallah ba ma wanda ba sallah ba ita ma ta lalace to a inda kake ma ka buya baka so ka fito to sai aka ce ka tsaye da sallah to amma a nan gurin ku fahimta wani abu ne da ya faru ga banu isra'ila a lokacin fitinar fir'auna don yanzu fir'auna ya fahimci ba za su dawo su yi addini irin nashi ba ba kuma za su rabu da annabi musa alaihi salatu wassalam ba to kuma sai sanya su a gaba da ƙahon zuƙa da kuma fitintunu iri-iri to kuma sai aka ba su wannan damar sai allah yake cewa bashirul mu'minin to su kuma mumunai waɗanda suka tsere da imaninsu suka tsere da rayukansu suka yi ƙoƙarin kare kansu sai aka ce a yi musu bashara wace bashara ce a nan shine za fasi nasara wata rana ko da kuwa a yanzu suna cikin kunci to wata ran Allah Ta wata ta'ala zai kawo masa nasara domin babu wata nasara da take zuwa sai da bakin ciki babu wata nasara da take zuwa sai da kunci kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake faɗa mana yake cewa annan nasara ma'alkar ita nasara tana tare da bakin ciki duk mutumin da yake kallon ba zai shiga cikin kunci ko bakin ciki a rayuwarsa ba to kada kuma ya tunanin zai samu nasara to shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ita nasara tana tare da kunci din da kuma damuwa da kuma bakin ciki a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala na gaya mana cewa inna ma'al usri yusra duk lokacin da ka zo ka tar da kunci to wannan kuncin kuma akwai sauki tare da shi bata ma tsaya a yanan gurin ba Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya nuna mana yadda wasu al'ummu a baya suka shiga cikin irin kunci hatta ya kula rasul sai a wayi gari manzan da yake gurin ya rinka cewa da waɗanda suka yi imani tare da su suna cewa mata nasrullah su ci wai yaushe ne taimakon Allah saboda matsala da kuma fitintunu ta same su masatul sa wadda ra'u wa zulzilu ne su samu kunci da kuma damuwa da kuma girgiza ta kowane bangare amma lokacin da dan adam ya kai ga damuwar karshe sai aka ji gaya masa ala inna Lahi qarib cewa nasara Allah a kusa take domin ita nasara da mutum yake ta kallanta tana zuwa ne bayan wahala duk mutumin da ya ce baya so ya wahala kuma an samu matsala to shi yasa ko a rayuwa ta duniya dole a gaya dan adam cewar ya shirya yin wahalar da zai samu nasara a ƙarshen ta daga lokacin da dan adam ya ce shi kwata-kwata ba zai wahala ba to kuma rayuwarsa za ta ƙare babu nasara a cikinta to shi ne a nan gurin allah yake ce da su waɗannan wato ainihin mutanen banu isra'ila cewar a yi musu bishara waɗanda suke mummune a cikin su cewar allah tabaraka wa ta'ala zai ba su nasara a ƙarshen ƙarshe to sai annabi Musa alaihi salatu wassalam sai kuma ya fara wata addu'a shine annabi Musa yake cewa وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to anan Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa Musa to sai annabi Musa yake cewa domin yanzu an kai wata gaɓa ta kunci ya lura da fir'auna babu wani dalili wanda ba a kafa fir'auna ba dan yin imani amma fir'auna wannan imanin bai ba kan nan kuma da a ce mujiradin imani ne fir'auna bai ba to za a ce akwai ɗan sauki amma kuma akwai ƙuntata jama'a da kuma raba su da rayukansu raba su da rayukansu raba su da dukiyarsu to akan wannan annabi musa alaihi salatu wassalam yana neman tsaro ga mutanensa domin asali abinda annabi musa alaihi salatu wassalam ya je gaban fir'auna ya nema shine ya saki banu isra'ila ya daina azabtar da su to kuma wannan azabar ta ƙi tsayawa al'umma sun shiga cikin wani irin yanayi yanzu har ta kai ga cewa kowa ya shiga gida ya buya sallar ma da ake yi a filin allah ko a shigo cikin majamu'u a aikata shi ko cikin masallacai na wannan lokacin abin ya gagara ba a iya fitowa a yi saboda tsoron fir'auna da kuma jama'arsa to shine adab musa alaihi salatu wasalam sai yake cewa rabbana ya ubangijin innaka ya allah kai allah ateta fir'aun ka ba wa fir'auna wa mala'ihu da kuma waɗanda yake wata ainihin manya-manyan gari shine ashraf waɗanda yake maɗaukaka a cikin gari ka ba su zina wata ƙawa in suka sanya tufafi sai ka yi sha'awarta in suka samu ka hau abin hawa sai ka ji kana sha'awarsa gidajensu sai zan daban ba irin gidajen da muke da shi ba duk wani abu na arziki wanda yake birge idanu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su wannan kuma kwaɗayi ne na kowane bil'adama shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya masa irin wannan kyautar to amma ka ba fir'auna kan nan ba wannan kaɗai ba wa amwalan kuma ka ba shi dukiya babu wata dukiya wadda fir'auna ke bukata wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai samu masa da ita ba to shi sa fir'auna da kansa yake kuri yana cewa alaysa li mulku misr ba ni ne na mallaki misr ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kan nan ga koramu suna gudana a karkashi na shi fir'auna yana ji da kansa yana ji da shi ya isa a matsayinsa na sarki da kuma shugaba a wayannan ne yasa har fir'auna ya wuce gona da iri yake ambatan wasu kalmomi munana daga cike yake cewa ana al a'la cewar shine ubangiji madaukaki, nasu da aka su masa biyayya akan haka yayi da'awar rububiyya ya kuma dawo yayi da'awar uluhiyya yake cewa ma alimtu lakum min ilahi na gairi cewa ban san wani abin bauta ba bayan ku ko kuma bayan ni kamar inda yake faɗa musu ɗau to wannan kaga akwai kuskure a cikinsa kamar shi abin da fir'auna yake faɗa dukkanin waɗannan kyauta ce da kuma ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa fir'auna sai kuma aka waye bari shi fir'auna ya fara wuce gona da iri to shine Allah shine annabi Musa alaihi salatu wasallam ke cewa to ka ba fir'auna kawa kuma ka ba fir'auna dukiya amma duk waannan fil hayatid duniya a wannan rayuwa ta duniya Allah ka bashi ta kenan babu wata ni'ima da fir'auna yake nema Allah ka bashi amma rabbana ya ubangijinmu shi fir'auna fa waɗannan ni'imomi da Allah baraku wa ta'ala ya bashi baya amfani da su wajen yin alheri da kuma bauta maka amma abin da yake shine liyu billu an sabilika don ya batar gabarin tafarkinka kenan fir'auna na amfani Allah da ni'imar da kaimar domin kuma toshewa gabarin tafarkinka dukiyarsa da kuma ƙarfin mulkinsa da ƙawa da ka bashi da kuma lafiya yana amfani da ita wajen hana wasu al'umma kuma su shiga cikin addininka Allah to shine adab Musa alaihi salatu cikin farkon addu'a sai ke faɗa Allah wannan ya ce ya Allah da ko wannan ita ce ni'imar da ne yake amfani da ita wajen rusa addinin ka Allah to rabbana ya ubangiji idmis ala amwalihim Allah ka dode dukiyoyinsu kaf Kina idan dai dukiyar nan da suke da ita ita ce suke amfani da ita wajen rusa addinin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ka dode dukiyar wannan addu'a ce ta annabi Musa alaihi salatu wassalam washdud ala qulubihim sannan kuma ka kuntata zuciyarsu zuciyar ta ƙara kashewa. to wannan adab musa alayhi salatu wassalam kamar inda imamin sa'adi ke faɗa kamar wata magana ce da ya faɗa a cikin fushi na cewa shi fir'auna ya riga ya wuce shingen da allah tabaraka wa ta'ala ya matsa, ya riga ya tsallake shi to sai ke cewa allah ka kuntata zuciyarsa fala yu'minuna ta inda ba za su taɓa yin imani ba hatta yarwal azabal alim sai sun ga azaba mai raɗaɗi to ku gane fa annabin Allah ne shi kuma addu'a ta annabin Allah karɓaɓɓiya ce idan annabin Allah ya ɗaga hannu ya ce ya rabbi to wannan addu'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa to wannan shi ne a takaice to amma abin da zamu fahimta a cikin wannan ayar da muka karanta shi ne da dukiya da kuma duk wani abu na ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ne domin ka bauta masa kai domin kuma a sauwaƙe maka hanyar da za ka shiga gidan aljanna kan nan kuma yana daga cikin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ya ce wa ƙalilun min ibadiyar shakur kaɗan ne cikin bayina suke cewa da ni sun gode yana daga cikin godiya shine kada ka yi amfani da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma wajen sabawa wanda ya baka wannan ni'imar shine Allah to wannan ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kenan idan kuma Allah maɗaukan sarki ya maka ni'ima to kuma sai ka ɗauki wannan ni'imar sai ka yi amfani da ita wajen saɓan Allah maɗaukakin sarki to kuma ya nuna a nan gurin ka kafirci wa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa da ni'ima da kake ta kallo da Allah ya ma kaf jarabawa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ma kai a matsayin ka na mutum cewar Allah na jaraba ɗan adam bil wa sharri fitna idan alheri Allah ya baka jarabawa ce idan shari aka jarabe ka da shi shi ma jarabawa ce idan Allah ya baka dukiya duk yawanta jaraba ka akai idan kuma Allah ubangiji ya baka cikin kunci da talauci jaraba ka aka idan Allah ya baka lafiya jarabawa ce haka kuma idan Allah ta wa ta'ala ya ɗauke lafiya shi ma jaraba ka yi kenan babu wata rayuwa ta bil adama face jarabawa ne domin a can Allah na faɗa mana a cikin suratul mulku allazi khalaqal mauta wal hayata kuma ayyukum ahsanu amala dan adam ya fahimta Allah da ya halarci mutuwa kuma ya halarci rayuwa domin shi Allah ya jarabe ku ya ga waye a cikin ku zai fito ta aiki sai ka gane cewar wannan rayuwar taka ga baki daya jarrabawa ce so ake a gwada ka aka mai zakai kan nan kuma idan ma ka mutu shi kanshi mutuwar ka jarrabawa ce to kuma Allah ya halarci rayuwar da mutuwa don ya zauwa dan adam izina a rayuwarsa to da haka wannan sai dan adam yayi taka tsantsan kada ka yi amfani da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma wajen saba masa abu ne wanda yake da matukar wato ainihin illa gare ka idan ka je ranar tashin kiyama dan za a tambaye ka akanta summa latus'alunna yawma idhin anin na'im Allah ya ce wallahi sai an tambaye ka a wannan ranar game da ni'ima wacce Allah tabaraka wa ta'ala ma sai Allah ya tutse ka ya tambaye ka wannan ni'imar da aka baka sai Allah ya tambaye ka me kai da ita sai Allah ya tambaye ka sai ka tanadi ansa da zaka ba Allah tun yanzu to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke ce da mu shi annabi Musa alaihi salatu wasalam tun da ya fahimci ba za su yi wannan abin ba to shi kenan to kuma dole kuma sai a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala domin ya kawar da su to shine ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala amma da ya roƙi Allah me Allah ya ce to sai mu ci yari قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله مدوكين سركي yake cewa kala yace kad ujibat da'awatukuma to wannan addu'a taku da kuka yi Allah ya ce an ansa muku an ansa muku addu'ar ku kenan addu'a ne aka tsakanin annabi Musa da annabi Haruna wasu malamai suka ce annabi Musa ne yake yin addu'ar shi kuma annabi haruna yake cewa amin ba wai gaba ɗaya sun ɗaga hannu suna yin addu'ar ba ne daga nan sai suka ce kenan a babi na addu'a duk mutumin da yake addu'a da wanda yake cewa amin sun yi tarayya wajen yin wannan addu'ar kenan Allah ubangiji ka biya mana bukatunmu to Allah yake cewa kan kad ujibat wata kuma wannan addu'ar taku ita kanta mun an samu ku ita annabi Musa alaihi salatu salam. bai taɓa ɗaga hannu ya ce ya rabu ba face Allah ya biya masa bukatarsa to shi sa lokacin da annabi Musa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye masa wasu abibaɗai ya ce ƙala rabbi sharah li sadari wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna aqi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira Allah ce kadu uti ta su'ulaka ya Musa lokacin da ya daga hannu ya ce ya rabbi ka sauwake mun zuciya ta zan ba ni da fushi domin bayan da za a yi ka kai gaci in kana da fushi sai ya zan fushinka an samu sassoci a cikinta kan na in kuma baka da fushi kwata-kwata kuma shi rayuwarka akwai matsala domin ita kanta ɗan raguwar fushin tana maka amfani domin ka rayu da ita to yake cewa kuma ka sauwaƙa min al'amarina har zuwa inda yake cewa kuma ka da ɗan uwana annaba haruna ya zama annabi domin ni da kai mu rinka maka tasbihi Allah Allah ce kad utita su'ulaka ya Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan roƙon da kai da addu'ar da kai mun baka shaka ce ba nan faɗe ba akwai kuma wani bukata da muka biya maka shi kuma baka rayu ba a lokacin shi ne ke cewa laƙar na alaika ratan mi ukura yanzu mun maka ni'ima kuma ta daban kenan da can mun taɓa ma yanzu kuma mun maka wani wanda muka yi ma lokacin ba kara shi ne iz auhaina ila kama mayuha daga nan sai dan adam ya fahimta ana maka ni'ima tun kafin a haife ka to kuma dole ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da wa'annan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ma tun kafin ka zo duniya to shi ma Musa alayhi salatu wasalam sai ake faɗa masa cewar ai tun kana yaro ma mun ma ni'ima kuma yanzu gashi ka zo mun mai da kai annabi kuma ka roƙe mu wani abu mun ɗauka mun baka to shine Allah ta bayar ko ta lake ce da shi uji ujibar da awata kuma to addu'ar da kuka yanzu mun ansa fir'auna dai babu shi babu imani sai ya ga azaba mai tsararri to shine karshe kun ga abin da ya faru ga fir'aun kan nan sai fir'aunin ya bude baki yana cewa yanzu ya yi imami da abin da banu isra'ila suka imami da shi shi ma ya shiga cikin musulunci allah ya ce sai yanzu wanda za mu ji bayani nan gaba kaɗan insha allah tabaraka wa ta'ala to bayan wannan allah ya ce da su to shikenan ƙima, to kuma sai ku zuna ku yi istiqama ku tsaya a kan addininku zan mana bayani a nan gurin a takaice dan adam ya kamata ya fahimta daga lokacin da kaiwa wani mummunan addu'a to kai kuma duk yanda za a yi kada kai ɗabi'a irin tashi domin lokacin da ka zo ka ce da mutum Allah ya halaka wani saboda kana kallon ya yi zalunci kuma sai ka je ka zalunci matarka kai ma ka shiga cikin wa azzalamai to wannan addu'a da kai kai kuma za ta iya samun ka lokacin da kake cewa Allah ya tsinewa wani saboda ya aikata wani abu to wata addu'a kai mummuna to ka gane irin wannan ɗabi'a da kai da yayi kake tsine masa ka kuma roƙi Allah ya tsine masa kada ka aikata irin wannan ɗabi'ar kai ko mun ƙanƙantarta domin wani zai iya zalunci babba sai ka roƙi Allah ya halaka shi to kai kuma ka zo kai zalunci karami to kai ma ka shiga cikin azzaluma to shi ne Allah tabaraka wata ta'ala ke ce da banu Isra'ila ƙima. to ku kuma sai ku istiqama ku tsaya to shi kuma tsayawa da ake faɗa a nan gurin shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi sallama da yake da shi da yake ce da shi fastaqim kama umirta to shi kuma zaka tsaya kamar yadda aka umarce ka ne ba za ka wuce gona da iri ba ba kuma za ka gaza kaiwa inda aka ce ka kai ba iya inda aka ce ka tsaya nan za ka tsaya shi yasa wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ya ce ya rasu la ka faɗa min wasu kalma shi kuma kalmar da yake so a faɗa masa ba ta da yawa don ba zai iya riƙe abubuwa da yawa ba sai manzala ke cewa kul ka ce amantu billah ka ce ka yi imani da Allah idan ka ce na yi imani da Allah ya ce to sun mastaqim kuma sai ka tsaya akai bi ma'ana ka tsaya akan wannan maganar taka to shi yasa yana da matukar hatsari fa irin waɗannan maganganu da muke faɗa munana akan wasu da yin addu'o'i munana akan wasu sannan kuma mun manta irin wannan aikin da suke yi mu ma muna yinsa to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam an an samu ku addu'a da kai da annabi Haruna amma ta ƙima ku tsaya tsayin daka akan addini wala an sabila ladina la ya'lamun kuma kada ku bi tafarkin wa'anda ba su da masaniya to su waye ba su da masaniya shine tafakin kafarai don shi kafiri duk abin da yake bayan nayin sa bane akan ilimi Allah madaukakin sarki ya mana bayani cewar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm duk abin da ka san baka da ilimi akai karkabi kada duk wani abin da yake ba ilimi bane ya tabbatar da shi kada ɗan adam ya aiki da shi kenan duk wani abin da ka sani ka aikata to sai ka yi tambaya akwai dalilin da ya tabbatar da shi ko babu dalili ko mai ahalari da kansa ai ya faɗa mana yana cewar wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alamu hukumar lahifi baya halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki face ya san wani irin hukuncin Allah ne a cikin wannan aikin to shi da Allah yake cewa kada ka bi abin da baka da ilimi akai domin inna sama'a ji da kake kallo wal basara da kuma wannan ganin wal fu'ada da zuciya waɗannan abubuwa ne da Allah ubangiji ya baka da ni'ima to ula'ika kullum kana anuhu mas'ula sai Allah ya titse ka ya tambaye ka domin wanda ya shiga wuta to da basar da alsam'u ɗinsa da kuma zuciyarsa su suka samu matsala ɗan adam ya shiga wuta Allah ka ce laqad jahannama kathira min al wal insi Allah ce waɗanda za su cika wutar jahannama ya ce da yawa ne daga cikin mutane da kuma ajin waɗanda Allah Ubangiji ya tsamo su ya ce waɗannan 'yan wuta ne wanda aka yi alkawarin za a shigar da su cikin wuta amma me lahum layaf ƙahu na biya. na farko wannan zuciyar ce da za a tambaye ka akan ita ce alfu'adu suna da ita amma ba sa yin tunani da ita ba su da fahimta da ita ga zuciyar ba ta musu amfanin komai kan nan kuma ga kunnuwa la yasma'una biha ga idanuwa la yubsiruna biha Allah ce to ula'ika kal an'ami wa'annan mutanen kamar dabbobi suke to idan mutum ya zan kamar dabba ya zan da zuciyarsa da idanunsa da kuma kunnensa baya masa amfanin komai sai dai ya ji abubuwan da kawai za su kare a wannan duniyar to kuma duk mutumin da ya kasance al'amarinsa duk a duniya suke kare kuma ya samu matsala to suna nake cewa ya na zahirin min alhayatid duniya a ce mutum shi kuma duk gaba ɗaya rayuwarsa komai a duniya zai kare in ɗan adam ya zama irin ya samu matsala shi kuma to shi yasa ɗan adam ya gane duk wani abin da za ka yi a duniya to sai ya zan akan ilimi ne to shi kuma duk abin da ya zan akan ilimi to sai ya zan da zuciya da jinka ya zama duk abin da za ka ji ka ji shi akan daidai kan nan na biyu ya zama duk abin da za ka furta ka furta shi akan daidai ya zama duk abin da za ka yi itikadinsa a zuciyarka ka ƙudiri a zuciyar kasance ka kudura abin da yake aƙida ce ta gaskiya ka ƙudiri a zuciyarka in ka ƙudiri wata aƙida ta daban to tsakaninka da ubangijinka to sannan kuma akwai wasu abubuwa daban wanda dan adam ya kamata ya lura da su akan imani tsakaninsa da ubangijinsa Allah ubangiji ya sa mu gane to sai Allah yake ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma shi annabi Haruna cewar kafa su ba hanyoyin waɗanda suka zan ba su da imani tun da ya sanya addu'a in suka ba hanya ta fir'auna to kuma kaga addu'a da dan adam ya shi ma za ta shafe shi amma kada ku manta ana magana da annabawan Allah kenan ba wanda ake magana da shi a nan gudun sai annabin Allah tabaraka wa ta'ala ya kake kallon kuma ni da kai wanda ba annaba ba idan Allah maɗaukacin sarki ya yi magana da annabi ya ce da shi kayi addu'a kada kai haka to kai kuma ba annabin Allah ba kuma sai ka je ka aikata to kuma an samu matsala to shine bayan wannan sai Allah ta tabaraka ta'ala yake mana bayani akan tsiratar da kuma banu Isra'ila suka yi me ya jawo suka samu tsira saboda sun yi haƙuri wannan hakuri ne shine kawai sa suka tsira domin ayar da za mu karanta a gaba aya ce da take mana nuni cewa banu Isra'ila kuma Allah ya tsiratar da ita to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake gama da cewa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila Allah ce bima sabaru wannan hakuri suka suka jure to shi kuma hakuri wasu abubuwa mai da dama da suka kunsa na farko ka jurewa cutarwa da ake ma kai hakuri na biyu ka jurewa aikata aikin alheri kayi hakuri to shine isbiru wa sabiu dan adam ya yi juriya ya haƙuri kuma ya juriya akan aikin alheri to banu isra'ila sun yi haƙuri duk wannan fitintunu da fir'auna yake musu ba su ce da fir'auna komai ba iyakaci su kira fir'auna zuwa ga gaskiya to kuma sai Allah ya rike masa al'amara to shi sa duk mutumin da ya dogara ga Allah kuma Allah ya isa masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu in dai ka dogara ga Allah to Allah kuma ya isa maka to idan kuma ka ce ka dogara da kanka kuma sai a bakka da karfinka ka je ka je ka ceci kanka in ka isa to amma banu isra'ila nan gudun salake cewa kalmomin ubangijinka kyawawa sun cika akan banu isra'ila bi ma sabaru saboda banu isra'ila sun yi haƙuri wadan marna sai Allah yake cewa sai muka rugurguza makana yasna fir'aun duk abin da fir'auna ke sana'antawa abinda da fir'auna ke aikatawa wa ma kanu ya ayrishun da kuma abin da fir'auna ke shimfiɗawa na barna sai Allah ya rusa ta da kansa to hakuri gaskiya wata aba ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi da ke kansa yake cewa ba a taɓa yi wa ɗan adam wata baiwa ba da tafi yalwa fiye da hakuri. idan Allah tabaraka wa ta'ala baka hakuri, to ya baka dukkanin baiwa a duniya kenan babu wani ƙarfi da ya kai hakuri. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shadidu bi sur'a ba fa shine mai karfi ba wanda in aka je filin kokawa yana iya kada mutane kuma ya nasara a kansu ba wai kai mai karfi bane dan kafi kowa girman kwanji ba mai karfi bane kai da za a tara maka mutanen Abuja gaba ɗaya kafi karfin su ba kai ake nufi kana da karfi ba innama shadid shi mai karfi allazi yamliku nafsahu inda lagazabi shine mutumin da ya mallaki zuciyarsa lokacin fushi wanda yana iya haɗe fushinsa wanda ƙur'ani yake mana bayani wal kazimin al gaiza wata al'umma da take haɗe fushinta shine al'umma da take zuwa ta haɗe fushi wal afina anin nasi waɗanda kuma suke wa al'umma afuwa Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah kuma na ƙaunar mutane masu kyautatawa da haka idan kana da wannan karfin da in kayo fushi zaka iya danne ta to kuma kai kai nasara a rayuwarka to su kuma mutanen fir'auna ƙarshen ta ga abin da ya fami su Allah ubangiji halaka su yayi da shi da fir'aunan kansa banu isra'ila Allah tabaraka wa ta'ala ya cece su kawai don wani abu saboda haƙuri to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke bamu labari da kansa yake faɗa mana yanda aka yi kuma su banu isra'ila suka tsira sai Allah yake cewa jawazna وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين to kun ga anan gurin Allah madawan sarki da kansa yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adraka hul garuku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banumi isra'il wa ana muslimin da kansa to anan gurin Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa mun tsallakar da banu isra'ila teku aikin Allah ne ba naka bane ya aka suka tsalla teku ka sani Allah ne fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu fir'auna da rundunarsa su kuma sai suka bi su fa atba'ahum fir'auna wa junuduhu fir'auna da suka bi su barin ba ku labari in ban da wauta na fir'auna ya zaka ba annabi Musa kana sarki ai aikawa zaka yi kuma shi fir'auna fa da kansa yake cewa wa'annan fa inna haula ce la shirzimatun me kalilun shi da kansa ya ce mutane ne fa yan kaɗan wa la name la ga'idun kuma ga suna fusatar da mu yan kaɗan ne da kansa ya faɗa to me na bin fir'auna me na bin annabi Musa alaihi salatu wasalam me na fir'auna ba annabi Musa saboda idan Allah ya tashi halaka ka wawa kake koma duk iliminka da kuma wayanka sai ka koma wawa daga cikin wauta ta fir'auna barin faɗa muku wani abu don Allah da hankalinka da tunaninka mutum ya ɗauki sanda ya doki ruwa ruwan ya dare kuma ya dare ya samar da hanya goma sha biyu wa kana kulli firkin ka tsodil azim kan nan su wuce kai ma ka shiga ka duba duk irin wayan fir'auna ko sai koma dolo inda yake ji shine shugaban misira shine kaza shine kaza ana tsoron fir'auna ana mutunta shi ana ganin fir'auna ya isa to amma sai koma wawa to wallahi mala in kaga ka zan mai hankali in kaga ka zan mai mai hankali wallahi Allah kaiwa biyayya in kaga ilimin ka ya zan mai amfani Allah kaiwa biyayya idan kuma ka saba Allah tabaraka wa ta'ala to wala za ka yi mamakin rayuwarka sai ka tuna duk wani abin da kake da shi na ilimi ko hankali ko tunani sai ka tarar wannan abin ya kau to kamar abin da ya faru da fir'auna Allah ubangiji ya sa mu gane anan za mu dakata idan Allah ubangiji ya kai mu gobe za mu daura akan wannan ayar tunda mun karanta ta ne kawai kan kuma za mu daura akan ta insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, Allah ubangiji ya ya kai mu goban kuma Allah ya sanya mana albarka cikin abubuwan da muka aikata insha Allah shi malam za a iya amfani da ayar farko da aka karanta yau wajen kafa hujja akan idan mutum ya musulunta a ɓoye idan mutum ya musulunta ya ɓoye musuluncinsa kar ya bayyana shi har sai ya yi ƙarfi ai dama ba a ce da ku cewa dan mutum ya musulunta dole sai ya fito ya bayyana musuluncinsa ba idan bayyana musuluncinsa zai zama illa gare shi da kuma yan uwansa to kuma ɓoye musuluncinsa ya zama shine maslaha to babu laifi mutum ya musulunta ya ɓoye musuluncinsa ina fata an fahimta musulunta ya ɓoye musuluncinsa wanda rankocin da ya ga bayyana musulunci zai zama masa maslaha kuma sai ya bayyana shi da haka ba wai dole bane duk mutum ya musulunta ku ce sai ya fito ya bayyana musulunci shi yanda addini yake shine addini kamar yadda yake a da har yanzu a haka ake biyo shi to shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi tura Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh ibn Yaman da Mu'adh ibn Jabal garin Yaman ai ya faɗa musu wata magana yace da su farkon da awa ku kira mutane akan la ilaha illallah sai sun yi biyayya kuma sai ku umarce su cewa Allah ya umarce su da yin sallah a cikin dare da yini sai sallar ta zan ta shiga zuciyarsu kuma sai ku ce su ba da zakka to ashe kenan wannan layin da suka biyo su ma shi aka ce su biyo wa sababbin musulunci da haka idan mutum ya zan sabon musulunci ne yana wani yanayi wanda ake kallon cewa kai ina fata an fahimta zai iya samun illa in ya bayyana addinin sa sai ya bar musuluncin ya yi kalmatin shahada ya bar musuluncin cikin zuciyarsa ya sallarsa a ɓoye ya rinka wasu ibadunsa a ɓoye har allah ubangiji ya sa ya samu dama wanda zai yanayin karfin da zai iya bayyanawa ina fata an fahimta kan nan na biyu wannan ayar da muka karanta kuma ba ta da alaka da wannan ina so mutane su fahimta da haka ayar ba ta da alaka da me da wannan magana da ka faɗa assalamu alaikum ka ce malam duk mutumin da ya musulunta sai an kawo shi masallacin juma'a gaban jama'a ko zai iya ci gaba da harkokin addininsa na musulunci a ɓoye har sai ya mallaki wasu abubuwa idan yana tsoron mai gidansa ko iyayensa za su kore shi kuma galibi babu wani organization a musulunci da zai iya rike rayuwarsa assalamu alaikum ai ba a ce wai organization bane zai rike rayuwar mutum don ya musulunta kai ma din ai musulmi ne wani organization ne yake rike da rayuwarka to shi musulunci daga lokacin da ka musulunta za ka ci gaba da zama mutum ka ci gaba da yin gwagwarmaya ta rayuwarka yadda ka saba ka nema kanka abin da za ka ci ba ana nufin wajen ka musulunci kuma sai a riƙe rayuwarka ba kan nan game da mutum ya musulunta ya zo masallacin juma'a game da shi wannan ba dole ba ne ko da a cikin ku ya musulunta ku dai ku gaya mutane wani ya zama musulmi domin ku masa ma'amala irin ta me irin ta musulunci wannan ya halatta kan nan ba dole ba ne ma ya zo masallaci ma a zo a gabatar da shi idan kawai inda kuke zaune ya ce la ilaha illa muhammadu rasulullah ya ce ya musulunta ya zama musulmi kan nan a masa wanka a ci gaba da mu'amala da musulmai kuma na zuwa masallaci sallah din da kaga mutum ya shigo sallah masallaci ai kai ba ka san yami ya musulunta sai a ci gaba da mu'amala da shi kuma a ci gaba da karantar da shi amma dai amfanin wani lokacin a zo da shi gaban mutane dan jama'a su san gafa wani shi ma yanzu me musulmi ne saboda ta yiwu wasu sun sha mu'amala da shi ba san cewa musulmin ba ne amma dai ba akan dole hakan yake ba. Assalamu alaikum. ya ce malam dala menene hukuncin wanda yake azumi kuma kowane lokaci ya shiga cikin jama'a sai ya ce ni dai wannan azumin yau yana bani wahala karimi bata tambayar ji mutum ne yake azumi amma sai ya shiga cikin jama'a sai ya ce shi dai wannan azumin na yau yana bashi wahala yana bashi wahala mana ba ya ce da kada bashi wahala ba to kuma ƙarya maka yana bashi wahala shi kenan ka tsaya a iyanan kada ka masa wata fassara kuma bayan me kalmar da ya fito ya faɗa maka daga bakinsa ya ce azumi da bashi wahala hira kuke yi ta ka in kana da ɗan inda za ka ɗan sanya shi ɗan ji ɗan sanyi kenan ko a ɗan samu ɗan ruwa a yayyafa masa ko wani abin da ya kama da haka da haka kada ka yi wa ɗan adam wata fassara bayan abin da ya fito ya bayyana maka a zahiri an gane me nake nufi domin duk lokacin da kake kokarin ka nuna wannan magana da ya faɗa laifi ne to fassara kake so kai ma kawai dai ya ce da kai azumi na bashi wahala shi kenan na bashi wahala kai ma na baka wahala ko babu wahala ne ai akwai wahala azumin shi yasa kuma akwai lada kuma an gane me nake nufi akwai wahala akwai lada da ka kowa na wahala an gane to wannan ina ganin ba wani laifi ba ne kada kuma jama'a su ɗauke shi a wani abu assalamu alaikum malam malam menene hukuncin masu hukuncin waka waka wato wakan kasida kasida na yabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci idan mutum ya faɗi wasu kalmomi malamai suke cewa ita waka bi manzilatul kalam daidai take da magana idan mai kyau ce to kamar kai magana mai kyau ce inda irin wannan kasidojin idan kuma mummuna ce to shi kenan amma ya kasance babu kiɗa kiɗa a ta ba za ka zo ka sa kinga kada kiɗa kana rawa ba kuma ka ɗauka wai kana kan daidai a kai ma ka san bai dace ba kuma ba za ka so mahaifinka a ganshi na tiƙa rawa ba a matsayinka na mutum to amma idan lokacin da kake karatu kake yin wannan kasidojin naka sai ya kasance an bibiye su baka faɗi wasu kalmomin munana ba don ka gane idan ba ka da ilimin addini to za ka zo ƙoƙarin yaban manzan Allah kuma sai ka rika faɗin wasu maganganu da ya sabawa ainihin yaban manzan Allah za ka yi dole za a bibi magana ka daidai kake faɗa an gane me nake nufi yaban da kake masa na daidai ne kuma baka kauce ba ai akwai waƙoƙi wanda aka yi misali akwai waƙoƙi kamar da aka ce gata nan babu rafasa a ciki na wasu abdullahi ibn rawaha wa fi na rasulullahi ya tulu kitaba idan shakka ma'arufin min alfajr sa'diu a ranar huda ba'ad amma fa qulubina bihi muqinatun anna ma qala waqi'un yabitu jafa janbuhu an firashihi idan tasqala bil mushrikin al madaji mai laifi a nan gurin cikin mu akwai manzan Allah na karatun littafin Qur'ani a gane me nake nufi eh idan alfijir ya keto sai ya karanta mu Qur'ani haka yake kwana baya bacci ya nisanci gado lokacin da mushrikai su kuma me suke cikin bacci bacci ya musu nauyi muna da yaƙinin duk abin da ya faɗa zai tabbata wannan magana ta akwai muni a cikinta ba muni a cikinta da haka lokacin da za ka yi kasida ka faɗi maganganu na gaskiya kuma ka yi su akan shari'a an gane kuma ka kauce a kiɗe-kiɗe wani ce salamu alaikum ya ce malam kamar masu sallah ranar juma'a a kan titi ce za ka ga su suna daga kansu saboda zafin rana to malam ya sallar su take sallah ta yi a to ka ɗora goshinka a ƙasa kuma kaji zai ƙone ai ɗabi'atan kawai za ka ji kame ka ɗaga ta kai sai kuma kai maza maza kame kamar wannan zafi ne ya sawo ba wai kayan shi da gangan ba ne idan aka samu wannan to sai a yi kokari amma dai babu laifi a samu wani abu a daura an gane me nake nufi ko takalminka ne sai ka daura inda za ka daura me goshin naka ba laifi ne za ka yi zuwa ka daura takalminka a gurin in ka tashi daura goshinka akai sai ka daura akan takalminka an gane me nake nufi ko kuma kana da wani hankacin ko kuma kana da wani abu ka sanya saboda zafin mai kwalta musamman kan kwalta za ka ji ta dahu sosai to in aka samu irin wannan ba wai imani ba ne ka tsaya kana ta konewa a'a shi kuma shari'a bai dira wannan ba an gane me nake nufi sai ka tsaya ka yi abin da kaga za ka iya yi Allah mana jagoranci kan nan wannan dagowar da kai da ka koma bai rusa ma sallah ka ba wani daga cikin sahabban Allah ya ga Allah ya jima a sujjada ai dagowa ya shi ma kawai kawai dagowa ya daga ya ce ah to me yake faruwa da ya dago sai ya ga ashe yaro ne akan wuyan manzan Allah ce ta manzala ya kasa ya yi dagowa daga daga ta tashi kuma da aka yi da sallah manzala bai ce da shi komai ba na san wani zai ce manzala bai gan shi manzala ya gani ya ce ina ganin ku ta baya a sallah na da aka duk abin da ya faru a baya in dai manzala na sallah ya gani amma manzala bai ce da shi komai ba ina fata an fahimta da aka babu laifi insha Allah amma da Allah kuma a rinka sanar da limamai in an ga zafi mai ya yawa babu laifi a maza maza a sanar da limami a ce liman akwai fa rana to subhana rabbil a'la din da yake faɗa da subhana rabbil azim din sai ya faɗa uku uku an gane me nake nufi kaga kafin ka kone kame an ɗago kuma sai a ce kaga ba zai sawa bi hamdihi ba kawai da ya ɗora sai ce subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la sai a sai a ɗago ba dai kotan kuciya ba ce akalla dai kai an taimaka maka can gudun sai ka tara an ida da sallar da wuri don mutane su samu sauki a rayuwarsu kenan tambaya mm. mm. sanar da su mun samu to alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi an kammala karatun yau yanda malam ya karatu Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kuma mu masu sauraro Allah ya ba mu ikon amfana da shi kuma Allah ba mu ikon aiki da shi kamar yadda muke gabatarwa kowane lokaci kan tallafi da muke nema saboda ganin cewa an yi ma a marayu ɗinkin sallah har yanzu kofa a buɗe take kowane maraya ɗaya mun yi mishi kudirin naira dubu goma sha biyar sannan kuma kuɗin iftar na buɗe baki kowane mutum ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar har yanzu kofa yana buɗe a wannan lokacin muna da kuɗin mutum ɗari da da sittin biyu, muna fatan allah ya bada ikon tallafawa na biyu mun sanar jiya kwana hudu da suka wuce muka fara sanarwa akan taimakon sound system wato speakers din masallaci a wanda ranar farko akwai ban allah da ya bada naira dubu hamsin rana na biyu akwai wanda ya bada dubu biyar sannan shekaran jiya akwai wanda ya bada dubu talatin wanda ne ya kama naira dubu tamanin da biyar so jiya muna mun kara sanarwa muna magana da liman a cikin ofis shin ko sai mu masu bikoki na rukiya ne so allah ubangiji ya kawo wani bawan allah da ya zo ya ɗauki nauyin cika kuɗin spikokin saboda budget ɗin da muka samu na naira dubu ɗari hudu da naira biyar ne so ubangiji allah ya taimaka bawan allah ne ya zo ya biya naira dubu ɗari uku da ashirin inda muka samu kimanin naira dubu ɗari hudu da biyar ah, kuma alhamdulillah ma'aikatan sun zo an ba su kuɗin su je su siyo aiki wayansu suna nan masu kawo sauran kayan suna nan zuwa insha Allah za su fara aiki Allah Ubangiji ya biya su da mafificin alkhairi wanda suka ba da gudunmuwansu sannan kuma Ubangiji Allah ya sama arzikinsu albarka assalamu alaikum but for the benefit of those who don't understand Hausa Hausa yes up till now our uh, our post and request is still open we are extending it up to the 20th of, of Ramadan, inshallah. That is for clothing the orphans on Salah Day and for the iftar program is still open and you can make your contribution in kind or cash. And up till now, we have received a donation for 162 orphans. Uh, as we said earlier, in the first 10 days, we got 158 and within the yesterday, today, we have additional of three, uh, which make it 162. By the special grace of Allah, we, the door is still open. You can make your contribution. Maybe then you don't have the means. Now you have the means you want to make your contribution. You are free to do so, inshallah. And secondly, we have been making announcement for the system of the MOX, which is the uh, sound system. It has been giving us great problem. We have worked on it twice or thrice but alhamdulillah, we got some advice from professionals and they've recommended what we should do. And based on the budget given to us, it was 405,000. Alhamdulillah, yesterday we announced that we have 85,000 uh, naira. We are looking for 320,000 naira. Alhamdulillah, after the tafsir yesterday, a philanthropist came in and credited us with 320,000, making it the sum of 405,000. As we are speaking to, the money has been given to those people who will work on the system. And Alhamdulillah, they have started bringing some items. We are waiting for them to finish the supply so that the work commences immediately. May Allah Almighty reward them abundantly and may Allah reward those who have contributed immensely. May He replenish what they have given in manifold and may He put blessing in the source of their wealth. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu